وبعد السلام عليكم ورحمة barakatuhu yau muna bi ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da daidai da ashirin da ɗaya ga watan julai watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam in Allah subhanahu wa ta'ala ya so daga gobe lokacin karatun nan zai canza daga tara saura kwata zuwa goma da kwata insha Allah lura da yanayin yadda abubuwa ake ciki eh zuwa goma saura kwata tara saura kwata zuwa goma saura kwata insha Allah ta yadda zuwa minti goma sha biyar in mutum ba nisa yake da shi ba ya isa ya ci yaji inda zai je da ikon Allah masu sauraron mu ta TV da kuma masu sauraron mu ta rediyo ba su dinga rubuto ba kira za a yi ba wanda yake da tambaya zai rubuto a wannan layin 081 c6 c111 c88 c51 da hausa 081 shida ɗaya ɗaya ɗaya takwas takwas biyar ɗaya wannan shine za a dinga rubuta a sikirin ana kallo wanda da yake da tambaya sai ya rubuto ya turo ba wai kira ra'ayi ba ta wannan ainihin wato layin sannan masu rubuto tambaya kamata su ji tsoron Allah ta yadda kar manufar mutum ta tambaya don ya motsar da wani abu da yake faruwa wanda ba ci gaba zai kawo ma al'ummar musulmi ba sau na ga wata tambaya da wani ya fara rubuta wannan irin tambayoyin gaskiya ba ma bukatar su muna bukatar a tambayoyi masu ma'ana ne wanda za su amfanar da al'umma da musulunci Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wani shine matashiya na biyu kuma wani bawan Allah ya ce jiya an yi magana akan abin da ya shafi wato taimako na masu karatu wanda suke biye da mu wancan ramadan din wato mun sanar daukan nauyin karatun wasu mutane kwamiti muke da shi anan wanda kuma Allah ya taimake mu akwai yara matakin firamare da sakandare boko da islamiyya wannan muka ɗauki kusan mutum ashirin ne muke biya musu kuɗin makaranta tun daga wancan ramadan ɗin a wannan ramadan ɗin wanda kuma muna fatan hakan ya ɗore da haka manufar wannan santa din ba wai ke tafsiri ba ta tashi a'a muna so in Allah ya yi mana tsawon rai kafin mu koma zuwa ga Allah ya zamanto za a iya wani a ce wannan barista ne kuma muna da gudunmuwar da muka bari yi karatu za a iya nuna wani a ce wannan likita ne kuma muna da muwar da muka bayar yi ya yi karatu wannan shine mu. wannan soja ne muna da muwar da muka bayar a soja shi wannan dan sanda ne wannan shine manufar wannan santa ɗaya daga cikin ainihin wato manufofinta kuma in Allah ya yarda Allah sai ya taimake mu ba mu ce yanzu yanzu ba ko gobe ko jibi amma kalubalen irin wanda addinin musulunci ke fuskanta a duniya da izinin Allah wannan santa sai ta amsa wasu daga ciki ta sharewa musulunci hawayensa da izinin Allah saboda haka wannan shine akar makallahu bismillah ayin da ya yi hallabi na amalu بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تذكرون أدي مكفارة مغنى مكتي الله سبحانه وتعالى ياتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام an wajabta muku azumi wannan muka ce azumi yana daga cikin ababe wanda suke da wahala shi yasa Allah yake ba. kuma akwai fa'idodi masu yawan gaske gaske a cikin wato shi wannan azumin hatta a likitance likitoci sun tabbatar da cewa azumi yana ƙara lafiya a jikin ɗan adam shi yasa Allah ya ce ku ci ba sannan yana daga cikin fa'idar da azumi yake da shi akwai mala'u masu kuɗi wani tun da yake a rayuwar shi bai san wahala ba sai Allah ya ce to zai kwashi wata ɗaya yana wuni bai ci ba ta yadda in wani miskini ya zo yana masa bayani cewa ya wuni bai ci bai tuna bala'in da ake yi wannan shine shi yasa Allah yake kutiba alaikumus siyam to sannan yake kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda ya wajabta azumi akan wanda suke gaban ku sai ya faɗi ta'alil din dalilin da yasa ya wajabta mana azumi sai yace la'allakum tattaquna dan ku kasance masu tsoron Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wannan azumin yake mu dinga yi to Allah subhanahu ta'ala bai da alaka da kowa in ba alaka ta kana jin tsoron shi ba da haka manzon Allah yake ci ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ya ku mutane ku sani Allah kuɗi ne baban kuɗi ne shine annabi Adamu la fadla li arabin ala ajamin wala ajamin ala arabin wala abyad ala aswada wala aswada ala abyad illa bi taqwallah kullukum min adam wa adam khuliqa min turab ba bambanci tsakanin fari da baki ko balarabe da wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah ya yi hannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi kowa girma a gurin Allah shine wanda yafi jin tsoron Allah subhanahu wata'ala shine ainihin wato wanda yafi kowa wanda yafi kowa taqwa to ɗaya daga cikin abin da ya sa Allah ya ta azumi don mu kasance masu takawa malamai sun ce takawa yana zuwa a cikin Ƙur'ani da ma'anoni guda biyar akwai alkhawf wal khashiya da tsoron da kuma ainihin wato halattu da Allah subhanahu wa ta'ala za ka abu da haka Allah yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum sai yace inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah madaukakin sarki ya hada at-khawf da kuma al-khashiya tsoro da kuma halatto da Allah subhanahu wa ta'ala sanda duk mutum zai yi abu sannan akwai kuma al'ibadatu yakan zo da ma'anan attaƙawa da haka yace ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku malamai suka ce attaqwa ne shine bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la sharika lahu a bauta masa shi kaɗai kar a haɗa shi da kuwa sannan yakan zo a cikin littafin Allah da ma'anan tarkul ma'asiya barin saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها التقوى أنا ما لم يسكت شيء ترك المعصية barin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan attaqwa yakan zo da ma'anan tauhidi dan haka Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum wanda su ne wanda Allah ya jarraba zukatansu da ainihin wato attaqwa wanda suka ce shine tauhidi sannan yakan zo da ma'anan ainihin wato al-ikhlas kamar wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama sha'air na Allah subhanahu wa ta'ala to yana daga cikin attaqawa na ainihin wato qulub da haka al-imam Abu Huraira wani mutum ya tambaye shi yace menene taqawa sai al-imam Abu Huraira yake ce masa hal akaba tariqan zaka za shaukin ka taba bin hanya wacce take da kaya sai yace masa eh sai to fa kaifa sana'ata sanda ka bi hanyar da take da kaya ya kai qala sai mutumin ya yace idza ra'aytu shauka in naga kaya a dan anhu sai in karkace in kyale kayar ko au jawastu ko in tsallake shi au ƙasar anhu ko in takaita ba ma na yadda in karasa gurin kayar sai al-imamu abu hurairah yake cewa to zaka takawa wannan shine tsoron Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya hana abu to in kaga abu ko ka kauce masa ko karka yi kar maka karasa gurin da ake yin abu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa ma'anar ƙawa shine ainihin wato alkhawfu min aljalil jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai nan yace wal amalu bit da yin aiki da littafin Allah wal akhdhu bil qalil da kuma mutum ya riƙe abu dan kaɗan wanda zai raye da shi wanda Allah ya hore masa kar ya ci haram sannan ya ce walisti idalil yawmin rahil da yin tattali saboda ranar da zaka ciranta daga duniya ka koma lahira ranar da zaka ciranti daga gidan ƙarya zuwa gidan gaskiya Anas dan Maliku yake cewa balagani anna rajulan min ba'd fuqaha'i ya ishe ni wani mutum daga cikin malaman da suka san fiqhu ya rubuta zuwa ga Abdullahi dan Zubairu yana cewa ala inna li ahli taqwa alamatun yu'rafuna biha mutanen da suke da taqwa ana suna da alamomin da ake gane su da ita kuma su ma a kan kinkansa suna sanin waɗannan alamomin na tsoron Allah sai ce abu na farko marradiya bil qada'i duk mutumin da ya yadda da abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta a kan shi mai daɗi da mara daɗi wa sabara alal bala yayi hakuri akan bala'i wa shakara alal nu'ama ya gode ma Allah akan ni'imomin da Allah ya masa bai ma Allah godiyar mai ba me godiyar mai inda akwai wasu suna nan wasu jarabawa suke so su ci sai su rubuto takarda ya kamata a sa su cikin addu'a wasu aure suke so su yi babu wasu sana'a suke nema babu da zaran Allah subhanahu wata'ala ya buɗe su ne korfan wanda za su fara tsokanin Allah rigima sai a koma sai a ce to akwai wata cocktail party wata cikin party wata bala'i party wata tashin hankali party haka za a yi to shine yake cewa sannan wa da lisan sannan ya gaskiya a harshe sannan ya cika alkawari sannan wa tala li ahkamil qur'ani ya bi kuma hukunce hukuncen littafin Allah subhanahu wa ta'ala talq bin habib yake cewa at-taqwa al bi ta'ati Allah ala nurin min Allah yin aiki da tsaini wato yi ma Allah madaukakin sarki da'a akan haske daga gurin Allah mutum yana kaunan samun rahamin Allah sannan yace wa taqwa tarku ma'asillahi ala nurin min Allah barin saba ma Allah akan hasken Allah saboda mutum yana jin tsoron saba ma Allah subhanahu wata'ala wannan shine abinda wato wasu daga cikin sahabbai suka faɗa dangane da takawa da haka Abdullahi dan Mas'ud ma yace shine an yi fa'a an ma Allah biyayya fala usihi kada a saba masa sannan a gode masa akan ni'imar da kada a ainihin wato kafirce masa yace wannan yana daga cikin ainihin wato takawa to takawan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni azumi saboda ita wanda muka ce ba wani wanda Allah yake da alaka da shi in ba alaka ta kana jin tsoronsa ba shi yasa ce la'allakum tattaquna an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ayyun nasu abdal cikin mutane waye fi kowa da kowa sai yace maqmumul qalbi saduqul lisan wanda yake maqmumul qalbi kuma saduqul lisan yana da gaskiyar harshe yana da gaskiyar harshe sabai suka ce idan an ce ma mutum saduqul lisan mai gaskiya rashi mun sani mai makmumul kal sai manzon Allah ya ce attaqi annaqi la isma fihi wala gilla wala hasan mutumin da yake attaqi yana jin tsoron Allah annaqi zuciyar tana da tsarki la isma zunubi bai cika ta ba wala gilla bai kwana yana jin haushin kowa sannan kuma bai ma kowa hasara wannan shine la'allakum tattaquna din yanzu kan minan nasi za ka samu yanzu hasada ta lalata mutane wani riga mai cin wa bakin ciki yake kasa ya fi so ya ganka kana ta shan wahala in ma mashin ne kullum sai ya yi faci a ciye wato mashin din kunta zai kenan hakan Allah ya kiyaye in kuɗi ya ranka sababbi kana kashi sai ya ta tambaya ina kake samu kuɗi wasu yana ganin cewa tun da kai ustazu ne to bai kamata a ce kana kashe sababbin kuɗi ba wanda yana ɗaya daga cikin bala'in da ke damun al'ummar musulmi al'amari na hassada Baƙin ciki da ci gaban wasu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to duk mutumin da kuma Allah ya jarraba shi da hasada to ya binciki zuciyarsa zuciyar tana da matsala to Allah ya kawo azumi ne la'allakum tattauna dan mu zamanto masu takawa dan azumi ne magance wannan hasadan tarkewa take ainihin wato ainihin wato damun ka sannan Isma'il bin Ubaidillah bin Arafa yake cewa daga baban shi daga kakan shi yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa masallacin idi fara'an nasa ya tabaya'una sai ga mutane suna siye da siyarwa a masallacin idi faƙala sai manzon Allah yake cewa ya ma'ashara tujja ya ku tawagar yan kasuwa fastajabu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a anaqahum wa absarahum ilayhi sai suka karba kiran annabi kowa ya daga wuyan shi da kuma idan shi yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna tujjara lalle yan kasuwa yuba asuna yawmal qiyamati fujjara za a tayar da mafi yawancin sa ranar alkiyama fajirai sai ya ce illa man ittaqallaha wa barra wa sadaqa sai wanda ya ji tsoron Allah yayi nagarta ya gaskiya ka je ka bincika ka ga yadda harkar kasuwa take tafiya yau komai yanzu fakuluhu hani an mari'a wani ma an mamaki yake wai sai aka ga an kawo mutum kuɗi ko yana maganan wata haram ai yanzu zamani ya wuce ba zamani bane da za a zo ana ta wata maganin haram ai an wuce wannan matakin ai ya kamata komai a hada wato a hada da mai kyau da mara kyau duka a abin nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa akan ainihin wato akan ainihin wato attaqwa to duk mutumin da kuma zai yi azumi kaga azumin bai ƙara masa komai ba sai nisa da Allah to manufar da ta sa aka sa shi azumi to ba a samu abin da aka cimma ba yanzu idan watan ramadana ya zo za ka ga mutane irin yadda suke lizantar bauta ma Allah in watan ya fita kai ka ce ubangijin da ake bauta ma a wannan watan ya sha bamban da ubangijin wa sauran watannin bayan ubangijin da ake bauta ma a wata goma sha ɗaya kuma shi ake bauta ma a wannan watan kuma Allah ce wa manzan Allah ya wa abu da rabbaka hatta ya atiyaka ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala har sai mutuwa ta same ka akai kana ainihin wato yi saboda haka ya kamata mutane su kiyaye wannan yana da kyau da haka malamai suka ce akwai maratib na takawa a duniya kusan guda ashirin wanda mutum yake samu na ɗaya mutumin da yake muttaki ne in Allah ya masa muwafaka ya shiga cikin tawagar masu tsoron Allah da Allah yake la'allakum tattaqun taqawa yakan zamanto sababin da duk al'amarin ka Allah zai sauwaƙe maka shige da wahala da haka Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra duk wanda ya ji tsoron Allah to al'amarin shi duk yadda al'amarin yake da wahala sai Allah ya sauƙaƙe ainihin wato al'amarin sannan Allah madaukakin sarki ya ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fa saniya sirru lil yusra wannan taqawa ne ke kawo wannan abu na biyu da malamai suka faɗa taqawa yakan zamanto sababin da ke zaman maka kariya daga shaidan ko ka faɗa kuskure ba za ka dawwama a ciki ba dan Allah yake innal ladina taqaw ila masahum ta'ifun min ash-shaytani fadhakkaru fa idahum mubsirun wannan takawa ce take sa mutum ya samu wannan sannan takawa ce take zamantowa sababi na litaftihil barakacin min as-sama'i wal ardi Allah ya bude kofofin albarka ga mutane sama da ƙasa shi yasa yace walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakacin min as-sama'i wal ardi da a ce mutanen wani gari kaduna ne kano ne arewacin najeriya ne najeriya ne walau anna ahalal qura amanu kawo da mutanen wani gari za su imani su ji takawa su ji tsoron Allah Allah yake la fatahna alaihim barakatin malami suka ce inda Allah yake la fatahna alaihim baraka da yayi dan albarkar Allah kwaya ya kauta shiga halittun duniya amma sai bai ce baraka ba sai ce barakat saboda albarka tana da yawa kenan wanda ya bi kawa Allah zai sanya masa albarka cikin ilimin shi albarka cikin kasuwanci shi duk da baki dai albarka cikin rayuwar shi albarka cikin me cikin iyalai shi shi yasa yake la fatahana alaihim barakati sannan albarkar minas sama'i wal ardi sama da ina da ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala zai kawo ta saboda sababin taqawa sannan sababin taqawa ne yake kawo Allah ya sanya maka alfurqan yadda duk abin da ya taso ko baka gane kanshi ba sai Allah ya haskaka maka ka gane ga ƙarya ga gaskiya tsakanin wannan shi yasa yake ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan in dai kuna jin tsoron Allah sai Allah ya sanya muku alfurqan ko baka san yadda abu yake ba kana zaune aka zo da shi ta kawar da kake da ita sai Allah ya maka jagoranci ya haska ka gane wannan abin da aka zo da shi ga daidai nan kuma ga abin da yake ba daidai ba sannan takawa ce take zamantowa sababin mutum ya fita daga cikin kunci ya samu arziki Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya tsoron Allah in yana cikin kunci Allah sai ya sa masa mafita kuma sai ya zo masa da arziki ta inda bai tsammani ba Ta kawace ta cewa dan adam wannan jagoranci sannan kawace ce take sa dan adam ya zamanto daga cikin masoya Allah dan ya ce in awliya'uhu illa al-muttaquna ba wani wanda Allah yake so sai wanda ke jin tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun masoyan Allah wanda suke da takawa suke jin tsoron Allah su ne masoya Allah sannan takawa ne yake zamanto wa mutum sababin da duk abin da kafare za su shirya don su cuci addini in kuna da takawa ba abin da zai muku dan ya faɗa ya ce in tansaskum hasanatun tasu'um wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha sai yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai kuka yi hakuri kuma kuna da takawa to duk abin da makiyin Allah zai shirya don ya cuci addinin Allah ba abin da zai muku la tublawanna fi amwalikum wa anfusikum ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur in dai kuna da takawa ba abinda zai duk abinda za a shirya a cuci addinin Allah a gama shirin wanda ake shirin a kansa in dai suna da tsoron Allah ba abinda zai musu to amma fa in fa babu takawa nan fa za fa a sha wahala ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan takawa shi yake wa mutum jagorancin da ba zai kawo ɓanna cikin mutane bai cutar da bayan Allah dan Allah ya ce ta'awanu alal birri wala ta'awanu alal ismi wal'uduwa udwan takawa ne yake jagorancin wannan shi yasa na na maryamu sanna ta ga mala'ika tace inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sannan takawa ne yake zanyo sababin da yake duk abin da yake sha'air ne na addinin Allah mutum zai gaina ganin girman shi in masallaci ne ya gaina ganin girman masallaci qur'anin Allah ya gaina ganin girman qur'ani duk abin da yake na addinin Allah ne to zai gaina girmama wannan abin dan Allah yace zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sannan taqwa ne yake dan sababin da in kai aiki Allah ya karba ya ce ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani sai yace ittaqullaha wa qulu qawlan sadida sai yace yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شيء سان يتي انما يتقبل الله minal muttaqina Allah yana karɓan aikin masu tsoron Allah ne kawai kenan in kai aiki in baka daga cikin masu takawa ba ma yadda dan Allah ya karɓa aikin sannan takawa ne yake janyewa idan mutum ya tashi sanda manzon Allah yake da rai in ya je sassauta muryar shi gaban manzon Allah in manzon Allah bai da rai yanzu in ya je garin Madina a inda manzon Allah yake ya sassauta muryar shi dan Allah ya ce innal ladina yaqudduna aswatahum inda rasulillahi أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سيدنا عمر yana zaune a masallaci ya wasu mutane sun zo sai su rubu sai ya ce a je a zo ne da su aka zo ya ce ko a garin nan baki ne ko aka ce ne baki ne ya ce na rantse da Allah da ƴan garin nan ne ko na ba ku kashi wallahi ba ji Allah ya ce innal ladina yabudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladina imtahana ba to kun daga manzan Allah a kwance da kabarin shi kun zo inda manzan Allah yake kuna daga murya yace wallahi ba dan baki wani kuda sai na muku ladabi na ladabtar da ku dan ku kiyaye nan gaba sannan takawa ne yake janyo Allah ya so mutum ya ce bala man aufa bi ahadi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin duk wanda Allah ya so shi babu ranar da Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba sannan takawa ne yake sa mutum ya samu rahamar Allah Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in sai yace fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna da sannan zan rubuta wannan rahamattawa ga wanda suke da takawa inda Allah subhanahu wata'ala sannan kuma di yadda za a ji a dawo kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga masu tsoron Allah Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuriha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin duk yadda za a ji a dawo to kyakkyawan ƙarshe yana tabbata ne ga masu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ayat da muka karanto a baya duk mutumin da aka bar masa wasiya idan kaga ya kiyaye yana da jin tsoron Allah ne duk wanda aka bar masa wasiya in bai da tsoron Allah sai ya ta amanar abin da aka yi masa wasiya saboda ai Allah ya ce haqqan alal muttaqina sannan kuma idan mutum yana da mace ya sake ta Abin da Allah ya ce ya ɗauka ya bata koran Allah ne yake iya sa ya ɗauka ya bata in ba haka ba sai ya sake ta da kanshi shi ce baya son ta sai ta zo kashe kaya kuma in ɗauko ga ta ya tsaya in ka matso wallahi ya sare ka ba wanda isi ne kwashi kayan dan haka Allah ya ce walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqina wannan yana daga ciki sannan ƙawa ne yake sanya babu yadda za a yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya tozartar da ladan abin da kai na aiki Allah ya faɗi wannan a cikin kisar annabi Yusuf alaihi salatu salam sanda annabi Yusuf babansu yace ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min ruhillahi innahu la ya'asu min ruhillahi illa al-qawmul kafirun falamma dakalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzja' فأوفوا لنا الخيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون kun gane abin da kuka aikata ma annabi Yusuf da dan uwansa sanda kuka aikata wannan aikin kuna jahilai qalu a innaka la anta yusuf kana yusuf yake musanna am ana yusuf wa hada akhi ni ne annabi yusuf wannan dan uwana ne qad manna Allahu alaina Allah yayi mannu akan mu innahu lalle yadda al'amarin yake man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajral musin duk wanda ya ji tsoron Allah kuma ya yi isani to ba yadda za a yi Allah ya tozarta ladan na aikin da suke a nan duniya da layara. Allah ka samu shiga daga cikin almuttaqina na nan to wannan shine bayani daga cikin akan la'allakum tattakuna. to kowa ya bi sai ya shafa ya ji akan duk abin da aka yi ta'arifi na takawa yana daga cikin almuttaquna in yana daga ciki shi kenan in bai daga ciki sai ya gyara wannan yana daga cikin amfanin da karantarwa yake da shi saboda haka Allah sai ya ce malamai suka ce nan ayyaman ma'aduda zarfin ne ainihin wato mansubin li fi'lin mahzufun taqdiruhu sumu ayyaman ma'aduda ku yi azumi wasu kwanakin idaddaru da haka ayyam din ne wa huwa ma'aduda din shi ne na shi ayyam din da haka haka suka ce a yaushe za a yi azumin sai Allah ya ce ayyaman ma'aduda wannan ayyaman ma'aduda din Allah madaukakin sarki bai faɗa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ko dai ya zamanto kwana 29 ko kwana 30 su ne ayyaman ma'aludat me yasa ba a ce a dinga yin azumi kullum kullum ba saboda Allah zai faɗa a can ƙarshen ayan ta yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauwaƙa mana ne bai nufin ya tsananta mana da ba Allah bane yake shar'an shari'a wani dan tabi ne to billahi kullum yace a dinga yin azumi sai ma ya yi tambaya Allah dan me ka halicce mu ba a ai bauta ba to billahi kullum ya kamata a azumi to sai shari'ar musulunci saboda shi Allah ya fi kowa sanin waye dan adam kuma me dace da shi sai ce ayyaman ma'aduda duk wani azumi da ka sani a duniya in dai ba abin da ya shafi kisan kai da makai jani ba ko makamantan irin waɗannan ko rantsuwa ba wani azumi da yake wajibi wannan azumin da ake yi kwaya ɗaya daga watan ramadan ɗaya a shekara shi ne tilo shi ne ya zama ainihin wato wajibi ne ayyamin ma'aduda da haka sai Allah ya ce faman kana wanda duk ya kasance minkum daga cikin ku ko masu imani marida ba shi da lafiya wanda suka ce rashin lafiyar nan ya kasu gida biyu akwai wanda ake tsammanin ka iya warkewa akwai wanda an cire tsammanin ba warkewa da haka wasu suka ce Allah tun da yake fa man kana minkum Maridan wani yace shi ko ciwon kai ne aji azumin zuwa Allah in bayan sallah yake kai shi baya ciwo fi harama fa man kana minkum maridan aw ala safarin ko yana halin tafiya sai malamai suka ce a nan gurin akwai wato na taqdiri fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara wanda ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya sai ya ci abinci ya kwashi girki to fa iddatu to zai yi rama ya lissafo innan kwanakin min ayyamin ukra a wasu kwanaki na daban ba a cikin watan ramadana ba dan haka wajibi da malamai suke faɗa sun ce akwai wanda yake da lokaci mubayyik akwai wanda yake da lokaci muttasi sun ce lokaci mubayyik shine wanda ba zai yi ba a ce ka yi ibada kuma a lokacin ka tsara yin ibada irin wannan dan haka ramadan sun ce yana daga cikin wajibi wanda yake mubayyik a watan ramadan ba zai yi ba kana azumin watan ramadan kuma kana yin wani azumi a'a dole ko kana yin azumi ko dai ne ba ka yi da haka shine Allah sai ya ce ainihin wato fa'iddatun min ayyamin ukar da haka suka ce rashin lafiya iri biyu ne akwai wanda likitoci za su ba sakamako kamar kwalsa a ce ta zama chronic mutum ba zai iya warkewa ba to wannan sun ce azumi ya fada akan shi haka nan wato matafiyi matafiyin da yake tafiyar da wato zai sha wahala hadisin da annabi ya ce bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi cikin tafiya ya ka samu wasu sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya kuma a cikin tafiyan nan suna yin azumi sannan kuma gashi annabi ya ce laysa min albirr as-siyamu fi safar bai daga cikin da'a ga Allah yin azumi a cikin tafiya sai malamai suka ce azumin da duk zai baka wahala idan ka yi a cikin kowa karancin karatu ya fi kowa shan wahala yanzu wanda yake da ka'ida ta ilimi wannan ka'ida zai bi in ma zafi za ka yi shi ya san Allah yake bi ba ka yake bi ba amma wanda ba shi da karatu ganin yake har gara ma ya kusan mutuwa saboda azamin ganin yake bauta ma Allah yake akan wannan yanzu ta bangaren wankan janaba saboda karancin karatu wani ganin yake in ba da buta aka je ake wankan ba to bi ba amma wanda yake da karatu shi na ruwan shi ya san ko da me za a yi wankan wankan ainihin wato janaba to shi yasa ko a ina ne wanda ya fi kowa karancin karatu bilal ya fi kowa ainihin wato shan wahala shi yasa farkon abin da addinin musulunci ya fara yaƙa shi ne a tashi a ainihin wato ya karatu to na yanzu da harkar karatu take ta da yin sauki a ainihin wato duniya to saboda haka haka malamai suka ce in mutum ya sha azumi a halin tafiya shikenan sai ya aji in ya aji bayan sallah sai ya rama amma wanda zai iya yin tafiya bai sha wahala ba suka ce ba laifi zai iya yin azumin shi inda ya tabbata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi tafiyar da ba sa shan wahala su yi azumi a cikin ta musamman yanzu zamani na jirgin sama wanda zai tashi daga Lagos zuwa Kano watakila awa ɗaya ko minti talatin ya ji ya gama abin da yake yaro ai zai iya yin wa zai iya ainihin wato ajiye zai iya yin azumin sa in kuma ya ga dama duk da haka tunda safar ne a awa ɗaya ya iya kwasan girki insha Allah bayan sallah ya rama ba wanda ya haramta masa wannan sannan Allah ya ce wa alal ladina yuqifunahu haka nan akan waɗanda ba za su iya yin azumi ba malamai suka ce wa alal ladina yuqifunahu ya shafi bangarori guda uku na farko akwai tsoho wanda shekaru suka masa yawa yana daga cikin sharrin da bid'a take da shi kaga nan Allah ya ce wa alal ladina yuqifunahu tafsirin magabata suka ce na farko akwai tsoho akwai mace almurdi'a mai shayarwa sannan akwai mace alhamila wacce take da ciki su ne wa alal ladina yuqifunahu wayannan in ba za su iya yin azumin ba sai suka ci sai Allah ya ce fa fidyatu ta'amun miskin to za su ciyar da ainihin wato abincin miskini shine wasu malamai suka ce za su ciyar da gwargwadon mudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba Hausa suke ce masa mudun nabi ko to shi ne ta yanzu shari'a da ta tashi ta kalli tsoho don kare sha wahala sai ta ce idan ba zai iya azumin bai ciyar bid'a da ta tashi sai ta kirkiro azumi azumin tsofaffi azumin sallar tsofaffi ko kuwa wata uku a jere shi musulunci yana bin tausayin tsoho kare mutu shi yasa ma aka ce in ba zai azumin bai aji ita kuma bid'a ta kirkiro wani azumi tana neman sai ta kashe tsohon haka ba ake ta tafiya ba saboda bala'i to shi yasa duk inda ita ma bid'a ta shigo haka za ta zo ta ba mutane wahala kuma ba lada Allah ya kiyaye to shine wa alal ladina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin wanda ba za su iya ba su ciyar da abincin miskini wasu malamai suna cewa idan mace hamila da almurdi'a suka sha azumi za su ainihin wato rama malamai suka ce ba wani ramo a su ciyarwa kawai za su yi shine wa alal ladina yutiqunahu dan haka malaman da suka yi awan cewa daga cikin sahabbai wannan ayar da ake karantawa mansuka ce saboda ayar da za ta zo gaba shaharun ramadana abdullahi dan abba zai ce ba wani mansu wannan ayar hayyul tana nan tana aiki wa alal ladina yuqinuhu wanda ba za su iya ba an samu daga cikin sahabbai wasu sun yi dogon shekaru kamar iris anas dan maliku da ya zauna gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima annabi ya masa addu'a guda hudu Allah ya karba ya ce Allah ya ba Anas kuɗi ya zama bultubuloniya ya ce Allah ya ba Anas shekaru Anas ya kai wajen shekara 120 ya ce Allah ya ba Anas ya'ya malamai sun ce Anas ya haifi ya'ya 125 ya ce Allah ya shigar da Anas aljanna kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan addu'a saboda haka shi Anas da shekaru suka masa yawa baya yin azumi wannan ka'idar ya ɗauka na wa alal ladina yutiqunahu fa fidyatun ta'amu miskin dan haka sai Allah yake cewa ainihin wato faman tatawwa wanda ya tatawwi malamai suka ce at-tatawwi a nan gurin faman tatawwa a khairan wanda ya tatawwi na alheri suka ce at-tatawwu wadan ciyar da ne in ya kamata ka ba da mudu ɗaya sai ka ɗauki mudu biyu ka bayar kai tatawwi shine faman tatawwa wanda ya tatawwi ko kuma bayan za ka iya yin azumin farilla bayan ka da mun azumin farilla ka zo ka yi azumin nafila shine man tatawwa wanda yi ainihin wato na tatawwi a matsayin aikin alheri fa huwa khairul lahu wannan shine mafi alheri a gure shi amma Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin ga wanda zai iya yin azumin a cikin halin tafiya to shine mafi alheri in kuntum ta'lamuna in kun kasance masu sani ku aikata haka in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine dan haka gab da azumin nan mun yi lacca a can Maiduguri akan azumi ba dole mana sai mun tattauna kowace matsala a nan gurin abin da yake da alaka da ainihin wato azumi a iya komawa a nemi wata lakcan aji bayanan da muka yi akan azumi da matsalar ganin wata da dukkan sauran matsaloli da suke da ta'alluki da ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato azumi wannan shine Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan sai ce mai shahru ramadana shahru ramadana شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله تعالى يتي شهر رمضان wannan wata na ramadana wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaba abin da ya ga dama ma kana lahumul khira bayi ba su da zabi shi yasa da ya tashi a cikin watannin duniya inna iddata shuhudi inda Allah na ashara shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ardi minha arba'atun huru daga cikin watannin masu alfarma guda hudu bisa ga zaɓin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya ƙara tacewa ya zaɓi shaharun ramadana watan ramadana a cikin dare na duniya ga baki ɗaya Allah ya zaɓi dare ɗaya a cikin watan ramadana wanda ya fi kowane dare shine daren lailatul qadri wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah shi yake halitta abin da ya ga dama kuma ya zaba bayi ba su da ainihin wato zabi a cikin mutane ya zaɓi wanda suka fi kowa su ne al'ambiya'u a cikin ɗin wanda suka fi kowa su ne ar-rusul manzanni a cikin manzanni aka zo aka yi sikirinin aka fitar da ulul azmi minar rusul a cikin ulul azmi min sai aka fitar da babba dan babba farin jaka da annabi Muhammadu taqaddama ba'san wa huwa fadlan mu'akhkar manzon Allah yayi jinkiri a gurin aiki amma a gurin falala shine farko ko mutum ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba ko ya bi ko bai ba ya yasin wal qur'anul hakim innaka laminal mursalina kai kana daga cikin manzannin Allah to haka Allah wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakta ma kana lahum al-khira to bisa ga zabi na Allah ne ya zabi watan Ramadana yafi kowane wata da haka a cikin wannan watan na Ramadana ne Allah madaukakin sarki yake sha'aru Ramadana wannan wata na Ramadan wanda muke ciki sai Allah ya faɗa yace allazi unzila fihi al-qur'an wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa anan da yace sha'aru bai faɗa ba a rana ne ya saukar da qur'ani ko da yamma ko da yaushe sai ya faɗa ya ce a cikin daren lailatul qadr ya saukar da qur'ani inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr wani dare ne wanda ya fi wata dubu wannan lailatul qadr din da Allah ya faɗa shi yasa ya ce masa kuma lailatul mubaraka dare ne albarka inda Allah subhanahu wa ta'ala naka shi kanshi alqadar din malamai suna da maganganu wajen guda uku me yasa ake kiran alqadar da ainihin wato alqadar wasu suka ce saboda darajar daren ake kiran shi da ainihin wato alqadar kamar ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa wa tubdunaha wa tukfuna kaseera tubdunaha wa tukfuna kaseera wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah ثم ذرهم في كونهم يلعبون لكم وما قدر الله حق قدره إن الله وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز لكم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله يكراشي القدر da saboda darajar da yake da shi wasu suka ce an kira shi da alƙadar ne saboda Allah ya ƙuntata daren ba wanda ya san hakikalin shi a cikin kwanaki goma na ƙarshe kamar Allahu ya basu rizqa liman yasha'u wa ƙadir Allah shi ke shimfida arziki ga wanda ya dama ya kuntata shi kaman faɗin Allah wa zannuni idda haba mughadiban fa Allah na ƙadira alaihi ya tsammani cewa ba za mu kuntata masa ba ba za mu ainihin wato takura masa ba to a cikin wannan wata na Ramadana ne wanda unzila wanda unzila fihi aka saukar da alkur'ani a ciki wanda malamai na ulumul qur'an suka ce maratib na saukan qur'ani ya kasu gida biyu akwai sauka jimlatan wahida wanda shi wannan alkur'ani yake magana akwai kuma saukar da shi munajjaman kadan kadan daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara ainihin wato 23 shi yasa suke bambantawa tsakanin anzala da kuma nazzala da haka anzala abin da ya sauka jimlatan wahida nazzala kuma abin da ya sassauka lokaci daya ba lokaci da yawa ba lokaci daya ba shi yasa tun ya sako daga baitul izza zuwa ga manzon Allah lokuta da yawa shi yasa sai ya ce wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila mu ne muke sassaukar da shi sassaukarwa inda Allah subhanahu wa shi yasa mazdarin anzala yunzilu inzal wannan kuma nazzala yunzilu tanzil nazzala yunzilu tanzil shi yasa mazdarin guda biyu suna da ainihin wato bambanci da haka Allah sai ya ce wannan alqur'anin da ya saukar hudan linnasi wannan alqur'anin shari'a ne ga mutane da haka wani malami yake cewa man arada mugisan fallahu yakfihi duk wanda yake neman wanda zai taimake shi ya agara masa to ka riƙe Allah in ka riƙe Allah ka riƙe fiyayyen wanda zai taimake ka sannan yace wa man arada wa man arada hujjata fal qur'anu yakfihi wanda yake neman hujja qur'ani littafin Allah ya ishe shi wa man arada wa man arada al-mau'iza wanda yake neman wa'azi kuma sai ce fal mautu yakfihi mutuwa ya isa ya ainihin wato zaman masa wa'azi na ka qur'ani hudan linnasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min al-huda kuma Alƙur'ani wato dalilai ne kuma na shari'a din shi yasa yake zuwa ya hidayatu dilala wal bayan yace ga yadda za a yi abu shi yasa Allah ya kira shi yake tibyanan likulli shay'in shi yasa bayanin ƙur'ani ko yi maka direct ko yi maka indirect ko yi maka kai tsaye faɗa abu ko ya tura ka inda za a faɗa maka abu inda ya riga ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun to duk abin da baka gane ba a duniya qur'ani ya yi bayanin shi cewa kaje ka tambaye masu abu in kai baka san wannan abun ba akwai wanda suka san ainihin wato wannan abu sannan wani furqan qur'ani shine littafin da yake zuwa ya rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirka da tauhidi tsakanin wato zalunci da adalci tsakanin baki da fari tsakanin son zuciya da abin da ba son zuciya ba tsakanin sunna da bid'a qur'ani ne yake zuwa ya bambanta shi yasa Allah madaukakin sarki yake wal furqan tabaraka allazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira alif lam mim Allah la ilaha illa hu al hayy al qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala al furqan wa anzala al tawrata wal Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa anzala al furqan Allah ya saukar da abinda da ke rarrabewa tsakanin ainihin wato ƙarya da gaskiya shine wannan ainihin wato alkur'anin da ake magana akan shi A wani hadisi da ya kamata in kawo shi in na kawo shi sai in fadakar akan shi hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda yake cewa ainihin wato Imam Tirmidhi ya kawo shi shine hadisi na dubu biyu da da ɗari tara shida. bayan ya kawo haddasana Abdu Abdu Abdu bin Humayd قال bin Ali Al-Juafi, الجؤفي Samitu سمعت حمزة الزيات an abi al-muktar al tai har ya kawo an abi aki al-haris al-a'war an al-haris yake cewa maratu fil masjidi na wuce ta masallaci fa idan nasu na fil hadis sai naga mutane suna tafira fa ala ali sai na shiga wajen ali bin abi talib fa qultu ya amiral mu'minina ala tara baka ganin annan nasu qad khadu fil ahadith mutane sun kuda sai fira ake ta yi qala wa qad fa'aluha yace mutane da gaske firan suke yi qultu na'am sai nace eh qala sai ali bin abi talib yace amma inni qad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ni na ji manzon Allah yana cewa ala ku saurara innaha satakunu fitnatun da sannu fitina za ta kasance nan gaba fa kultu sai nace mal ya rasulullah in fitinar ta zo ya za a samu mafita daga ciki qala sai manzon Allah ya ce kitabullahi littafin Allah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum a cikin littafin Allah akwai wato labarin wanda suka gabace ku da labarin abin da zai zo a bayan ku wa hukmu ma bainakum qur'ani hukunci ne akan abin da ke tsakanin ku huwal fasl shine abin da ke yi daki daki laysa bil hazl ba maganan wasa bane man tarakahu min jabbarin duk wanda ya ba alqur'ani saboda girman kai ko kama karya qasamahu Allah sai Allah ya karya shi wa man ittagal da fi ghairihi wanda ya nemi shari'a ba da hanyar qur'ani ba adallahu Allah sai Allah ya batar da shi wa huwa abdullahi almutin shine igiyan Allah matin mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine adh-dhikrul hakim wa huwa siratul mustaqim shine ainihin wato as-siratul mustaqim wa huwa alladhi la bihi al-ahwa ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبه منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه شين وند أبا مما ما كما ما كان سباسا ينكوا وهو الذي لم تنتهي الجن استنأتها تقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا هرزوا قرشي sai ce annabi ya ce man qala bihi sadaqa duk wanda ya magana da qur'ani yayi gaskiya wa man amila bihi ujra wanda ya aiki da shi za a bashi lada wa man hakama bihi adala wanda ya hukunci da shi yayi daidai yayi adalci wa man da ila wa man ilaihi wanda ya kira zuwa ga qur'ani huje ila siratul mustaqim an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya sai ce kuzha ilaika ya a'war kari wannan bayani nake maka ya a'war imamu tirmizi da ya gama kawo hadisin sai ce hada garibun hada hadithun garibun la arifu illa min hadal wajen wannan hadisi ne garuri ba mu san shi ba sai ta wannan fuskar sai ce wa isnaduhu majhulun isnadin hadisin majhul ne wa fi al-haris maqal shi wannan haris din da yace daga ali bin abi talib akwai maganganu akan shi da haka wasu malamai ma suna tuhuma shi kyara fidi ne wannan mutumin yana da aqida ta zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisin yana cikin sunan tirmidhi banda wancan rakam din da muka faɗa a mujalladi na biyar shafi na ashirin da uku ko ashirin da biyu da kuma sunan darimi babu fadli man qara alquran juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da shida da kuma musnad na an wato albazza a mujalladi na uku shafi na saba'in da ɗaya da saba'in da biyu da kuma musnad na bazzar daga Ali bin Abi Talib a cikin musnad nashi a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da shida da kuma musnad darimi wanda ke magana babun fi alimin fara'i a mujalladi na ainihin wato hudu shafi na ainihin wato dubu biyu da ɗari tara da takwas wannan na kawo shi ne saboda in faɗakar a kai shi domin akwai mutane masu wa'azi masu kafa hujja da hadisin wani in ka rushe sai ce dan ne za ka rushe hadisin imamul albani a cikin al-mishkatul masabi a fasil ya ce wannan hadisin bai inganta ba ne sannan kuma akwai wani littafi almuguni an hamlil asfari a cikin babin da ke magana babu fi fahimil qur'ani wa tafsirihi bin ra'ayi min gairi tanaqqul min gairi naqal babin da ke magana a cikin wannan babun shi ma wannan malamin ce wannan hadisin da'ifi ne bai inganta ba sannan akwai masu'atu takhrij a cikin wannan littafi a juz'i na ainihin wato ɗaya a shafi na dubu biyar da ɗari hudu da casa'in da biyu duka akwai malamai da yawa da suka ce wannan hadisin bai inganta ba saboda haka wannan suka kafa hujja da shi kuma da mun yi hujja da shi saboda haka mun janye hadisin ne wanda bai inganta ba amma qur'ani yana da hadisan da suke nuni suke goyon bayan falalar da littafin Allah subhanahu Ta'ala yake da ainihin wato da shi wannan qur'anin yana da asma sunaye da sifofi wanda malamai suka ce sun kai guda ɗari na farko akwai al'azim Allah ya ce ma mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa laqad sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah ya kira shi yace masa ainihin wato al-azim sannan al-aziz suna ne na al-qur'ani ko sifa na shi Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz wannan littafi ne gagararre wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid sannan akwai la ali wa innahu la aliyun ladaina la aliyun Allah ya ce wannan littafin a gurin mu littafi ne wanda yake madaukaki sannan akwai al-majid bal huwa qur'anun majid wannan sannan akwai al-muhaimin wa muhaiminan alayhi wannan sifa ne sannan akwai nuru Allah ya ce wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun sifa ne na al alqur'ani ko suna sannan akwai al-haqqu Allah ya kira alqur'ani da al-haqqu sannan akwai al-hakim ayar da muka kawo da yasin wal qur'anul hakim sannan akwai ainihin wato alkarim innahu laqur'anun karim sannan akwai almubin hamim wal kitabil mubin sannan akwai ainihin wato almunir Allah ya ce wal kitabul munir ina rantsuwa da littafi mai haskakawa sannan akwai alhuda Allah ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina wannan littafin shiriya ne ga masu tsoron Allah sannan akwai almubashshir inna hadha alqur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya na salihati anna lahum ajran kabira wannan yana daga ciki sannan akwai ashifa Allah ya ce qur'ani wa shifa'un lima fi suduri waraka ne ga abin da ke cikin kirada shi yasa qur'ani yana yin shifa iri biyu shifa'ul hissi da shifa'ul ma'anawi yanzu abin da ya shafi sihiri duk duniya ba wani likita da yake da rabo akai babu shi yasa wani zai ci ya ji wani abu ya tokare masa a ciki amma a je asibiti a ɗora shi a duk kwamfutar da aka kera a duniya ta ce ba ta ga komai ba yana sauka ya ce wallahi yana jin abin da yake ji har yanzu ba wanda zai magance wannan cuta in ba littafin Allah ba amma yanzu turawa fa duk da wasu ba su yarda da Qur'anin ba fa sun gane cewa aljani yana shiga jikin mutum ta yadda in ya shiga jikin shi su ba yadda za su yi da shi sai su mamaya sai su kamo mutum su samu duma-duman sifiku sai su sa a ciki sai su saki karatun qur'ani ko ma daga ina zuwa ina ne ma ka dauki kwanaki albanin ya ji bala'i sai ya gudu wallahi amma ana nan wani yana nan yana musu tashi bai dama ba wani aljani ba wani wane ne wane ne to qur'ani shifa ne yana shifa'u wato ma'anawi yanzu zuciyar dan adam in ta lalace da saban Allah da zunubai ba wani likita da za a je a ce to yanzu abin da za a yi mun ga kai kwararre ne kaɗan sai ta zuciyar ne abinda muka kawo maka kenan shi ma inda tashi za ta lalace a irin wannan hanyar ba zai iya gyara ta ba sai dai littafin Allah ne zai gyara ta to qur'ani shifa ne sannan rahama ne alqur'ani Allah ya kira shi wa rahmatul lil mu'minina sannan Allah ya kira shi da alkitabu wa hada kitabun anzalnahu Allah ya kira shi mubarakun kitabun anzalnahu mubarakun wannan duka sifa ne sannan ya kira shi ya ce masa alqur'ani sama da su hamsin Allah yana kira shi da alqur'ani a ciki الرحمن سيتي علم القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها sannan Allah maɗaukakin sarki zai ce taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa inna anzalna qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun haka Allah yake ta maimaita kur'ani. sannan akwai alfurqan wanda muka faɗa tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira sannan akwai alburhan Allah ya kira shi burhanun min rabbikum sannan akwai at-tibyan tibyanan likulli shay'in sannan akwai ainihin wato at Allah yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء القرآن هنا تفصيل كون إلى أبو sannan akwai alfaslu innahu la qaulul fasl magana ce daki daki sannan akwai as-sidq wallazi jaa bis-sidqi sannan akwai al-musaddiq shine musaddiq alladhi bayna yaday qur'an yana gasgata abin da ke gaban shi sannan zikira zikira li sannan ainihin wato azzikir Allah ya kira shi ya ce sa'ad wal qur'ani zikir Allah ya kira shi to wannan kaɗan daga cikin sunayen qur'ani kenan ba sai na faɗi ko sifa ba guda ɗarin duka sai ɗalibai a koma can cikin littafin ulumul qur'an sai a kwakulo akwai littafin abdullahi gwandu na ainihin wato ulumul qur'an da ya shi cikin waƙi ya kawo kusan guda sittin a ciki a waƙi littafin yana nan ba babba bane dan karami ne a iya neman shi a ainihin wato samu na ga lokaci yana ainihin wato hararar mu da aka bari mu je a gurguje mu karasa fassarar ayan sai gobe inda wani bayani ma ci gaba in babu ma dora daga nan Allah madaukakin sarki ya shigar da mu sai Allah madaukakin sarki ya ce fa faman shahida minkum shahara wanda ya halacci watan azumi daga cikin ku ba ya gani ba watan azumin ya zo yana lafiya lau sawa'un ya gani ne da kanshi yana lafiya lau ko ko a'a bai gani ba an faɗa ne an ce an ga watan sai Allah ya ce tufal ya sun fi ya azanci wannan watan dole ya zamanto masa lazimi sai ya azumi wa man kana maridan wanda ya kasance kuma mara lafiya ne aw ala safarin ko yana cikin tafiya sai ya ci abinci tufa iddatun min ayyami ukar sai ya lissafo nan kwanakin da ya ci abinci sai ya rama su a wasu kwanaki na daban sai da Allah ya gama sai ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana wannan bayanin ne a ce in ba za ka iya kaza ba ka taso ka dawo kaza wala yuridu bikumul yusra bai usra Allah bai nufin ya tsananta muku ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya tsanani da kunci da takura ba fa ma anzalna Alaykal qur'ana litashqa Allah ya ce bai saukar da qur'ani ba dan a sha wahala a takura shi yasa duk fatawar da wani malami zai ba. in ba nasi bane karar daga Allah ko manzon Allah matsala ce ta fikihu aka yi ta saɓani to ka ɗauki matsalar da kake ganin ya fa sauƙi dan ya dace da ƙa'ida na yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku bai nufin ya tsananta muku to wani wasu za ga Allah ya kawo sauƙin amma su sai suke sai an sha wahala yanzu wajen haɗa sallah wani fa ɗauka yake fa dole fa sa saɗa sallah fa sai idan ana ruwan ne sannan ake haɗa sallah ko hadari aka gani in kuka haɗa sallah to ranar an janyo bala'i haka yake ɗauka sai Allah ya ce wali tukmilul iddata saboda ku cika ainihin wato al'iddata shine lissafi wajen yin azumi ko ya zama zamanto 29 ko 30 gwargwadon yadda aka ga wata watan musulunci kenan amma shi baturi da yake manya ne watan nasa wani mai 28 ne wani mai 29 wani mai 30 wani mai 31 amma watan musulunci ko 29 ko 30 wannan shine sannan wali tukabbirullah saboda ku girmama Allah alama hadakum akan abin da ya shiryar da ku na wannan addinin da yake da tsarin da duk duniya ba wani addini da yake da wannan tsarin ta yadda hatta yadda za a shiga ban daki a wuto sai da addinin musulunci ya tsara ga yadda za a yi sai Allah ya ce sannan wala allakum tashkurun dan ku kasance kuna masu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da lokaci ya riga ya cika sai gobe in Allah ya kai in ba mu manta ba sai mu magana akan abin da ya shafi ainihin wato a ashkur Allah maɗaukacin sarki ya shirye da mu a mana hakuri gobe ne insha Allah za mu fara amsa tambayoyin da aka rubuto sannan muka ce duk wanda zai rubuto tambaya idan yana saurara ko yana kallo a TV ta wannan number wayan zai rubuto 081 6 wato sifili takwas ɗaya shida ɗaya ɗaya ɗaya takwas takwas biyar ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu subhanak allahumma farkan eh? mu yawa insha Allah gobe tara saura kwata za mu fara mu gama goma saura kwata da izinin Allah saboda ka sai a halatto da wuri wani ya kawo sadaka na ka'ida baga daɗi Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alheri eh wannan shi ya iya abin da zai iya yi na aikin alheri kowa kuma ya tashi ya iya abin da zai yi na aikin alheri Allah ya saka mata alheri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah